الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ‘Yan aljanna su ne waɗanda suke cewa a cikin addu'arsu, Ya Ubangijinmu, hakika mun yi imani da kai, da abin da ka saukar ga manzanninka, mun bi shari'arka, ka gafarta mana abin da muka yi na zunubai, ka nisantar da mu daga azabar wuta.